Jama'a assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da kuwa wannan sabon video yau zamu yi magana ne akan yadda za ka yi ka saita murya ko kuma yadda za ka yi ka edit na murya a cikin FL Studio a gabanin baya bidiyoyin da na yi ban taɓa yin magana akan FL Studio ba to yau na zuwa da lokaci ne domin yi magana kan yadda za ka yi ka haɗa wakarka ka kuma sa murya ta yi daɗi a FL Studio ba tare da bata lokaci ba idan baka yi subscribe baka yi subscribe idan kuma ka yi subscribe kar fa ka danna wancan abun subscribe din idan ka yi subscribe don ina ga kaman a yau na ga wayansu ababen da ni ma sabon sauyi a channel nawa na samu subscribe da sai na zo na ga kuma an yi unsubscribe saboda ko wayansu sun subscribe ne suka ka danna subscribe ne ban sani ba to idan haka ya faru idan ka ka subscribe don Allah ka keep in mind kasancewa ka subscribe idan kuma baka yi subscribe ba ka danna subscribe saboda ka dinga samun sabbin video wadda za su sa ka ka karuwa yadda za ka yi ka haɗa music ba za mu sai muna ta surutu ba bari mu fara wannan alama da kake ganin shi na new shi za ka danna idan ka danna alamar new zai nuna ma wasu kamar audio recording sauransu ba za mu yi aiki da audio recording ba za mu yi aiki da muna so mu yi aiki ko kuma bari mu iya za mu danna audio recording after haka mun danna audio recording a nan yana nuna mana muna da sign na record idan muna so mu yi recording ko kuma muna so uh, eh, mu yi uh, ah, automation clip wanda ana kiran shi ah, automation eh, track wanda idan track na aiki za ka yi kana ɗora effect a kan ah, abubuwan da kake da shi to mu ba wannan ne ya kawo mu ba zan ɗauko bit da nake so na yi aiki da shi zan zo nan da na danna wancan alama ta plus wato wannan alama ta plus zan zo kan wannan eh, audio clip after na zo kan audio clip zan danna ta to zai ɗauke ni zuwa wannan wurin so sai in danna wannan my file wannan da kake my files sai shige shi bayan na shiga my files zai ga ina da my samples wato sample karan ganguna na ko kuma waɗansu ababen da nake so na aiki da shi to sai na ɗauko shi haka idan na shiga haka ya nuna mana ina ina da DL Club sannan ke je ke to baran ɗauka we gonna go eh da muna so mu je ne to bayan mun yi haka muna da wani kuma kasan ni ba so nake so na yi recording a cikin FL studio ba dama na riga na recording saboda ba na so mu bata lokaci to sai in danna wannan alama ta plus sai in ɗauko recording nawa ɗin wato na ɗauko recording nawa na zo kan my files ɗin again zan kare shiga my sample ne bayan na shiga my sample zai kara nuna mun wayansu wakoki na da na muka zo wuri ɗazun nan inda abu to sai dan na KJK wato sunan wakan da na sa kenan bayan haka mun dawo in ka danna play zaka cha you know me abun ba magic ba haka yake okay bayan haka to sai abun da ya rage idan ka ji muryar bare mu kai kamar yadda aka fara wakar So da dama na son kana jin muryar kama akwai su ababen da suna bukata a gyara su. Ba zai iya gyaruwa ba idan ba mu shiga ba. To, abin da za mu yi muna nan kaga wannan alama ta green ɗin wato ya zama shine wakar mu. Amma kar ka gane ba cewa kowane lokaci idan kana da dama yanzu kaman na danna haka za mu iya muna dama mu canza kwalo yadda muke so bari danna shi long press to don ban saba aiki da shi kamar haka ba to nan muna da ah, clone channel da su kuma su muna muna channel setting to a channel setting ne kamar colon da na sa din bai mun ba sai zan canza shi mai da shi ko kan ja haka to kaga ya can ah, daga na zo baya ka kolon ya koma ja to bari mu shiga haka to yanzu muna so mu sa ife wanda za su sa muryar ta yi fasali to sai mu danna wannan alamun plus muka danna alaman out sai mu zo muna da compress wanda za mu yi compress ma'anan compress shine wanda zai sa muryar ka ya zama da karfi ta yanda beat ba zai fi karfin muryar ka ba kuma ta yadda muryar ka ba zai boost kaman zai zama kaman muryar ka na dan da karfi kuma amma bai irin bajewa ba to sai mu danna shi kamar muna nan ya nuna mana muna da level muna da ratio muna da attack muna da hold muna da release sannan muna da trash to mu bara mu danna ah, ratio din mu kai shi kaɗan to sai mu zo kan level sai mu tura level din kamar mu aje shi a 0.4 db to haka sai mu danna bara mu je kuma mu kara wani ɗora wani muna da tape delay sannan muna da trans delay to sai mu kada doke tape delay ɗin domin shi ya fi saukin aiki sai mu ɗan tura shi ya zama kan tamani da ɗaya ko da biyu ne ba bari mu bar shi da uku to mu ji sha da uku wannan feedback da kake ganin shi shine wanda idan na ce hello to zai dinga ce hello hello hello to idan yayi yawa ka gane ba zai fasali ba domin muryoyi sun yawa zai zama ba fasali so zamu aje shi a sha a sha hudu to sai mu tura wannan mixing ya zama koma a tamanin ko da ɗari ne man ka bar shi ba matsala domin feedback bai da yawa idan ka dana baby get ki zauna ki zauna in ka je na ci ki zauna yana ki zauna again to mun mun gano wannan abin da za yi na gaba kuma shine yadda zamu mu ɗora murya idan ya zama da kaman kaji muryar ka bata da wani nauyi ko kuma muryarka ta yi nauyi sosai akwai wuraren da karka damu akwai wurin rage su wannan da kake gansu muna da param eh, equalizer kuma muna da kuma graphic equalizer to ni zan yi aiki da graphic equalizer kai ka so in ka so ka iya aiki ko kuma bari yi aiki da param equalizer ka gani param equalizer shine wanda za ka yi equalize na muryanka wato ka data idan muryarka ya zama yana da nauyi sosai ka mai da ita ta zama siriri to inda za ka yi to bari mu ja wannan frequency to a frequency nan za mu ɗan gain in ka ji gain ɗin to shine inda za ka sa shi ya zama to idan mun yi haka kar mu sa shi ya yawa don idan ya yi dumdum eh, muryan sosai zai zama wakar murya ta zai zama nauyi sosai to eh, mun yi haka bari mu yarin yarinya ki zona baby baby yarinya ki zona baby baby na ki ki zona ki zona ki zona to shine wancan ma'anar tape delay to bari mu kara gwada wani eh, like to muna da wani wanda ana ce da shi kamar zaka ce stereorizer eh, shi da stereorizer idan kana jin wakokin su nura eh, m inuwa umar m sharif zaka ji muryoyinsu ba wai yana yi kamar yadda kake naka recording a waya ba me yasa haka murya zaka ji kamar a tsakiyar kanka ko kuma murya ya zama yana ba da wani kala mai daɗi abin da yasa suke yin haka ana ce da shi stereo wanda zai sa murya ka ko ta zawo kamar idan kana ji a headphone sai ka ji kamar a sakiyan kanka ne kamar ba ka sa ya headphone din guda biyu ba to in ka danna stereo riser haka da kana da headphone ne sai ka san me nake nufi to idan ka danna shi haka zaka ji abin yayi yawa sura da wani ce miki ba na dogon mu gyara don mu gyara ta to wannan strange wato karfin sa yayi over to za mu rage karfin ya zama ko a arba'in bari mu sa shi a talatin tara mun aje shi a talatin tara sai focus ba sai mun taɓa wayan nan ba idan mun sa haka Stay haka stetson yau rake stetson. Zona. Baby, get the zona. To, mun yi haka. Sai akwai effect da dole ka sa shi domin ya sa muryarka ta zama da kyawu kuma ya gyara maka environmental wato inda kake din to bari mu gani za a aiki da wannan reverb sai ka danna reverb a reverb da kake gan shi in ka danna shi haka to za mu bar shi a default sai mu tura reverb din kamar delay din ya zama yadda haka to wannan mixin za ka rage shi domin yayi yawa zai zama ko kuma barin gwada ma ka ji. ya zama ba kyau to za mu soke shi ya zama mu bar shi a sha sha biyar to eu bani son haka stay tuned yo like stay tuned zona baby get the zona to bayan ga haka kaman you are almost done saboda akwai wayan sife da dama wanda ya kamata da mu yi magana kansu amma lokaci ba zai bamu dama ba wani lokaci za mu zo mu yi magana kan yadda za ka yi ka haɗa beat na hausa a cikin fl studio mobile da wayar ka za ka yi amfani kawai ka soke wannan manhaja muna godiya kwarai da gaske idan ka ga akwai abin da muka yi wanda bai cancanta ba kai mana magana comment ko kuma ka kai mana bayani